Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na sare Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. hukumomin da rasha ta kafa sun bada umarnin duk mazauna birnin carson na kudancin ukraine da su fice nan take gabanin isar sojojin ukraine da ake sa ran sun kusa shiga birnin a wata sanarwa da aka kafe ta kafar sadarwa ta telegram da yammacin jiya asabar gwamnatin yankin da ke goyon bayan rasha ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da kwale-kwale don tsallaka kogin da naifa don zurfafawa cikin yankin da ke hannun rasha sun ba da misali da halin da ake ciki da barazanar lugudan wuta da kuma zargin hare-haren ta'addanci daga ukraine birnin carson ya kasance a hannun rasha tun farko-farkon mamayar a watan fabrairu birnin dai shine babban birnin wani yanki mai suna ɗaya kuma yana daga cikin yankuna hudu da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya kwace ba bisa ka'ida ba a watan jiya Dubban 'yan ƙasar Iran na daga cikin mutane kimanin dubu tamanin da suka shiga zanga-zangar jiya Asabar a birnin Berlin, wanda shine mafi girma a cikin zanga-zangar da aka yi a biranen duniya da ke nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata suke yi a Iran. Hotuna sun nuna Iraniyawa sun yi tafiya zuwa Berlin don gudanar da zanga-zangar, kuma an gudanar da wasu zanga-zangar a kasashen Sweden da Italiya da Faransa da kuma Switzerland da dai sauran biranen Turai. an kuma bayar da rahoton zanga-zangar a london da finland wani ɗan ƙasar iran da ke zaune a holland wanda ya je birnin berlin domin halarta gangamin shi ne ya aikowa da murya amurka hotunan an kunna waƙoƙi ciki har da waƙar dan yanci wadda ta zama alama ce ta zanga-zangar 'yan iran a duk faɗin ƙasar kuma ƙungiyoyi daban-daban sun yi ta takin mutuwa ga jamhuriyar musulunci ta iran Boris Johnson ya koma Birtaniya jiya Asabar yayin da yake la'akari da wani gagarumin yunkuri na yin nasara a wa'adi na biyu. A matsayin firaminista makonni kaɗan bayan tilasta masa yin murabus. Yayin da wasu abokan aikinsa suka yi gargaɗin komawarsa kan mukamin na iya haifar da rudani na siyasa. 'Yan takarar da za su maye gurbin firaminista Liz Truss wadda ta yi murabus ranar Alhamis bayan makonni shida akan karagar mulki. sun fara gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako ta fafutukar tabbatar da isassun sunayen da za su shiga takarar shugabancin ƙasar kafin wa'adin ranar litinin. Johnson wanda ke hutu a yankin Caribbean lokacin da Truth ta yi murabus bai yi tsokaci a bainar jama'a ba game da neman tsohon aikin nasa. Ya samu goyon bayan 'yan majalisar masu ra'ayin mazan jiya, amma yana buƙatar samar da sunayen mutane ɗari da za su goya masa baya kafin a yi la'akari da shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu ma'aurata 'yan kasar Afghanistan da suka isa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira suna ƙara wani sojan ruwa na Amurka da matarsa bisa zargin sace musu jaririyarsu. Jaririyar dai ta samu rauni ne a wani samame da sojojin Amurka suka kai, wanda ya kashe iyayenta da 'yan uwanta biyar. kuma ta kasance hannun ɗan uwanta da matarsa suke renanta a matsayin 'yarsu. Ba tare da sanin waɗannan iyayen jaririyar na Afghanistan ba, bayanan kotun soja sun nuna cewa ma'aikacin jirgin ruwa na Amurka Joshua Mas da matarsa sun karɓi yarinyar daga wata kotu a jihar Virginia. Max ya taimaka wa danginsu guduwa a lokacin da sojojin Amurka suka janye daga Afghanistan cikin rudani. Sannan suka ce da isar jaririyar ƙasar Amurka ya sace jaririyar amma sai dai max ya ce shi da matarsa iyayenta ne na shari'a kuma sun yi abin da ya kamata don ceto jaririyar bisa imaninsu na addinin kirista. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Ghana inda mahalarta zauren ke tambayoyi akan yadda mutanen zangonni shida da ke Ghana za su iya samun shaidar zama 'yan ƙasa. A yau za mu tashi ne a inda mai shiga tsakanin gwamnatin ƙasar Ghana da mazauna zangonni Abdullahi Banda zai ci gaba da amsa tambayoyi. Honorable abdullah gare ka. Wayanga masala ko ko wayanga masaloli mu yi ta huskantansu amma a wuri na mu dinga samun hankuri. In ka je passport office kan nan ka gaya mini ba yan passport officers kawai ke wurin ba akwai yan migration officers su kuma suna wurin shine akwai yan sanda su kuma suna wurin akwai yan national security su kuma suna wurin shine akwai ma'aikatan passport office su kuma suna wurin don shi wayanda suke saran yin tambiyoyin nan su yan immigration officers ne don suna wanga tambayoyi don su san kamar watakila takaddun da kake da shi ko ko ansansin da kake bayarwa danganin tambayoyin da yake yin nan ansansin kan nan mi kake yake don shi misali an ka tambaye ka ina ka fito ni ka tambaye ni na gaya maka kamar ni abu na fito an ka tambaye ka ina ka fito ni an kara na fito an ka tambaye ka ina na fito oh na fito Najeriya ne wannan dai sun samu wani dare-dare a cikin maganan ka don shi kan da na faɗa zaman citizenship bai dogara kan kabila ba koko bai dogara wani irin lugga mai shin nan ke gayawa ba citizenship ya dogara kan doka ne shine batun hulanawa kuma batun enlistment nan shine matsalan da ka gabatar kamar ana saran damu wayansu fulana wannan wannan kuma is unfortunate wannan da akwai hanyar dokar da za a yi abi wayannan mutanen nan a deal da su according to what the law is saying ina samani shi yutun fulana wannan yana saran kira ne yana saran yi mini jawabi danganin masalan da times shi no yake gani haduwa ne ba mu samu hanya mun hadu ba amma na taba gaya mai mun taba fira kamar kowane lokacin da zai samu a na ya zo mu zauna mu tattauna mu san hanyar da za mu yi shi muna maganan ga mu mu duka mun san asalin tsohon mataimakin shugaban kasa aliyu mahama asalin shi a hausa ne asalin shi kan da muka sani a hausa ne amma wani lokacin da ya wuce shi shi ne mataimakin shugaban kasa mu kuma sani kamar second lady mu aiba fulla ce koya yau ita ne second lady na the whole of this country don shi abin da zan gaya a takaice ne magan da kuka kawo mini magana ne yake da damuwa amma akwai mafita don shi a ofisi na mun yi niyya mun je mun gan director of passport mun kuma je mun gan manya boss na ncc mu da ita mun zauna mun yi magana mun yi niyya mu je mu gan boss immigration eh, service don da muka je wurin boss passport office wanga shawara yayi da ni don muka gan yan migration service muka gan yan national security muka ga kuma gan yan bni bureau of national investigation don wayan ga mutanen nan su ko lokaci duka su suke warin. su suna ya tattaunawa su san hanyar da za a bi in wani ya zo a bashi passport ko ko a renew passport in sha bashi don shi wayan ga mutane duka mun je mu su. mun je mu gansu mu zauna eh, eh, mu yi zama da su mu san hanyar da ya kamata mu bi wayan ga ababai duka ya fita waran abin da ni a wurina ya kamata mu yi sosai shine public education mu da ncc e da passport office mun zana wani proposal ma mun je mu ba director of passport da ministry for foreign affairs don mu zauna mu san irin public education da ya kamata mu gabatar don mutane su fahimci wane ne don gana wane ne ba don gana ba abin da nake son roka koko roki eh, broda na ya tun abin da maganan shi akwai wanda suke zuwa nan sunan bayan gana ba ne misali watakila ba wangare from ivory coast ko burkina shi ya zo nan to ya san kaman akwai wangarawa nan shi ya bi kan wani wangare kamar lidi na nje nemi passport wannan abu abu kuma yana saran kawo damuwa amma masala masalan mu asalin shi guda kuma ne an ka doki kamar ba'ar ne ba'ar ne an san kamar arna dai ba su da iri koyina kamar ka doki ba wangare ko ku hausa ko ku musi wangarawa akwai waransu burkina musi akwai waransu ibin burkina shine ya sunan shi ba moshe akwai wurin kuma burkina amma ka doki bato ne sunan ba irinsu ko ina don shi mai shin nan ya je warin an ka tambaye kewo ina ka fito in ya ce kamar ni kuma shi na fito koko a shantin rigin na fito ba su samu samun matsala da shi kamar in ka ce kamar ni ba moshe ne kuma shi na fito wurin nan ne matsalan yake amma wayanda suke wannan watakila a wurina ba su fahimci abinda doka on citizenship nan ke gayawa ba shi yasa na ce kama akwai mafita mafitan nan wan ya kamar a samu public education manyan manyan da ke jagoranci hukumai da suke dubawa don wani samu passport na misali passport office da immigration da national security uh, eh, ministry da sauransu muka meet muka samu haɗin kai da su ina samani wanga problem mun samu mafita a kai amma abinda zan gaya karshe ne bai kama da ka dubi kanka kai ba don gane ba ne ko ko wani don gane ne fiye da kai no kai dan gane ne don kan da na fada a cikin citizenship act nan wane ne dan gana akwai bayani a cikin wannan citizenship act nan don shi kan da lawyer ya fada in kana son a copy kai ka je kan net ga guda yana tare da ni kan net ma na je shi na download gashi wuri na kowane takardar da kake son duka in ka je kan net ka samu in kesin kotu ma ne in ka je kan net ka samu don shi zan plead with kowa da ke nan musamman sarakunanmu da limamin mu mu dinga samu copies of wanga takarda citizenship act nan in muka karanta ba mu fahimta ma mu bari wayan su karanta su yi muna bayani muna da lauyoyi da yawa a cikin zango muna da wanda suka yi da ilimi suka je school suka karanta sun samu fahimta she su yi muna bayani mu san abin da ke tafiya ko ko abin da ke cikin wanga doka da constitution mu na 1992 magana na a takaice dai kenan zan zauna na akwai wani questions da za a tambaye ni na shiri na amsa wayannan questions ne. Bari tura questions ya da institutions da ka je kamar immigration passport office amma na ga kai silent on Ghana card. Eh hisa na ne ka address domin eh, yan uwanmu su an musu card daga baya kuma kamar su je kuma su gamu da abin ga immigration office shi su karbi katin su hannunsu eh, da kuma wani kuma kamar kan da na gwada shi kuma an haife shi a kira ya fito from a big family na Accra amma he stayed outside da ya zo ya je ya gana ka da an refusing shi well maybe bai ya express kan shi sosai ba amma na ga kuma matsala ne wurin wajen gana ka domin su an ishu musu daga ba kuma shi a collect park shi kuma yana da dokan shi na majalisa in ka je nemin gana ka akwai wani tambayoyin da za su yi ma wani irin takarda ne kai kai da shi amma website ya kara koya passport aha passport e zai vouch ha don shi in passport ne in baka da passport kuma in ka samu mutane biyu mutane biyu su zo su saya kamar oh, lalle sun san ka kai dan gane ne ga wurin da an ka haife ka ga sunan na ki parents ka don shi in an ka samu wannan information ya kamata eh, gana kadin nan a baka amma bayan wanga information duka in baka samu gane kadin nan ba akwai process da kama da bi akwai complaint na koko petition da za ka yi in ka yi abin ga petition nan ya je gaban yan manya ya ya je gaban manya sannan su zauna su duba maganan nan in lalle ne ya kamata baka Ghana card na an baka Ghana card don in ka duba tarihin kotun mu zai yi karfi court ta ce kaman wan ba dan Ghana bane da wanka ce kaman kai ba dan Ghana bane yana da implications dewa yana da security implications dewa kai ba dan Ghana bane ina ne kasanka ina ka fito ina za je da kai watakila ma in misali asalin kama burkina ne yau mahaifiyanka nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su burkina ma baka san wurin ba ina ne za a je da kai a cikin burkina shi ka zama stateless don shi kotu mu they are very reluctant and hesitant in saying kaman kai ba dan bane don shi ka duba cikin tarihi mu case ne je court duka na batun citizenship one out of ten suke saran succeed dewansu ana declare su yan gane ne don court ba ta sun ta gaya kaman kai ba dan bane eh, in order to declare you stateless don shi batun Eh, Ghana card nan kuma mu duba cikin dokan nan akwai process nan duka a cikin dokan nan na akwai matsala ne akwai hanyar da dokan nan zai nuna ma shika bi kan wannan process nan shi matsalan da kake da shi shi ka samu mafita kan wannan matsala. honorable mun ji bayanin ka batun passport da Ghana card nan. Eh, ka ce ka encourage mu mu dukan nan mu samu citizen actin nan matsala babban matsalar da muke da shi ne da ka kai wurin ba a baka dama ma ka bayyana ma kanka ne wannan matsala ne domin me wa'ansu mu dai mun yi mu explain ma kanmu mun da zama za mu yi mu explain kan duk da an ce maka kai ba dan gana ba su ma sauraren ka kuma that is the one point about passport shi gana kadin nan mun sa akwai process in me she deny akwai eh, challenge form da ya kamata kai an ce maka su ba su not even prepared for you because you are from the zongo community or ko kuwa kai dan fulani fulani ne this is what we are in dai ana ba mu eh, dama ne mu go through processing nan da watakila ba mu zuwa nan ma muna challenge wannan issue sama muna bukatan waye hankulan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa wanga magana zuwa ga kawunan mu ne mu gabanin zango bayan haka wurin cewa kamar wane ne ɗan kasa lawyer ya bada bayani wai ɗaya daga cikin iyayen mishi ya kamata mishi ya zama yar kasa ko ɗan kasa to akwai wani fahimtar da akwai shi idan an aka ce haka ina gani kama a akwai wani kabila ne da ya kamata wannan kabila ya kasance babanka ne ko kakanka ko ummanka to amma cikin wannan aktin da shi ya ba da bayanin idan in kana wanga kasa wanda ke da wanga kasa aka aka samu yancin kai dan kasa ne to wani wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kwarai da gaske sa'an nan dan wasan zauna ya magana cewa kamar waka ka kira sunan ka wani abu kasi ne ko wani abu kano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hoton babana babana su ne the first batch in Ghana Police Force. He was part of the Gold Coast Constabulary. He was part of the Kenya da suka je Bema. Amma sunan da ake kiran shi ne bawa Hausa. Shi yasa suna bai da alaka da kai kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane. Don na da wa'ansu suna sunan kabila ne. There's no way za ka ka guji kanka tare da wannan. Misali family ne ne muna shine Diko. Original cikin Ghana ba Diko. Amma ni dan Ghana ne. So idan ka kira ni Diko bai da nuna cewa kamar ni ba dan Ghana bane. Amma suna ma nan magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa ba ne thank you so much assalamu alaikum <clears throat> naji uh, honorable ka ce ka samu meeting da uh, director of passport cewa in ya zo in aka zo aka samu wani matsala aka kai gare shi zai iya study matsalar nan ya ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi okay this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport passport ya te wurin printing room printing room suka ce kamar wanga bai kama da ganiyan ba aka dawo da shi back aka rufe wannan case to immigration wannan ya za yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana muhammad amadu amadu na is a a sha ce no ba mu yi musamman wannan suna saboda is a french spelling i think in an duba kira na ko kuma kana nake an san kamar original na tushe na wani wuri ne baby babana da ya zo nan ya keep sunan shi with that spellings sai sa mu duka generation na mun doki wannan spellings na all along sai sa ba mu ya mu sake ka gane ko kuma i kamar sunan sunanka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin chinese haka za ka haife shi ga je pas eh, wurin ta da fa sunan shi chingon li an ce kamar ba sunan gare ne ka gane ko hodar ba duwa wannan wurin ko. Da waɗannan tambayoyi na Muhammad Ahmadu za mu dasa aya a yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na a Ghana Ridwan Abbas da Hawa Abdulkarim da suka jagoranci shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. muhtari oh, malam muhtari to malam muhtari kamar daga wace jiha kake a najeriya muska ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu abin nan argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja mm. a ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a ah, sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i ah, kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro a shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kamar wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kamar menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin da kake samu ya fi kamar abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallan zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana ya samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ya ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Yo sé ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.